الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على wa الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى wanda suke saurare na da kuma kallo na a daidai wannan lokaci ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yau muna tara ne ga watan sha'aban hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan uku shekara 2021 inda muke gabatar da ainihin wato karatu cikin littafi guda biyu littafi na farko shine littafin tambihu littafi na biyu sai a ka'idu shi a al'imamiyya al'itiniya a shari'a amma idan ba ku manta ba wanda suke bibiyar wannan makaranta cikin 'yan kwanakin nan a dama muna ta jiran muƙabala yau ne ashirin da biyu ga wata da za a koma kotu Allah subhanahu wa ta'ala sai gashi cikin ikonsa kuma an koma kotu sannan kuma lokacin da na samu kaina cikin halin tafiya sai ga wani mutum ana ce masa ɗan azumi wanda ya faɗa ya ce asalinsa wai shi batijjani ne wanda ya zo ya yi ƙarya da sunan majalisar malamai da limamai ya zo yake cewa wai a buɗe menene menene menene amma yanzu kada in cika mutane da magana barin tafi kai tsaye masu sauraronmu su ji a farko rahoton da ita bbc ta saki yau a cewa lallai wannan zama akwai shi kuma muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan zama ainihin wato akwai shi muna gode ma Allah akan haka a bari mu tafi kai tsaye mu ji abubuwan da suke ainihin wato tafiya a muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan zama ainihin wato akwai wannan shi zama din. bari mu ji za mu tafi rahoton bbc shi wancan malamin ina so in ɗauki karatuttukansa ɗaya bayan ɗaya ko maganganun da idan wannan ba karatu ba ne ya zo dai kawai ya faɗa abubuwan da ya faɗa ya faɗa abubuwan da ya ga dama kuma abin ban mamaki ga shi ba yaro ba ya zo ƙarya da sunan wata majalisa ta malamai ko ta limamai ce kan su ƙulama ne amfani da shi ko wanda wallahi da ƙasa ce da ake da doka to hukunta shi ya kamata a ce an yi amma bari mu ji mu ji ababen da yake faruwa farko tukunna bari mu ji rahoton da BBC ta saki dangane da maganan tattaunawa a matsayin na abin da ya saba muka dama tsara ce wadda gwamnatin jihar Kano ta riga ta shigar wadda kotu ta ba da oda take ta dakatar da Malam Abu ba daga yin wa'azi kuma ta ba da oda a rike masallacin da yake amfani da shi a filin shi. za ka amfani da takarda ni ma na shigar na ina neman a shigar da ni cikin shari'ar sannan kuma a dakatar da mukabara har sai an saurari neman da yake gaban kotu don shi abin da ya faru. to kuma saboda cewa ta jama'a da muka ga kiraye-kiraye na al'umma ya yi yawa akan masu su amuri mukabala sun yawa to yau yanka koma gaban kotu saboda ni a matsayin abin da ya saba muka je gaban kotu shi ne muna ganin duk wanda ya basu ci ga ma'aiki ko sabai abin da ya kama kawai ba wai a yi mukabala ba a kai shi gaban kotu ko su rubuta shi to amma saboda marasa jama'a da komai shine muka bayyana a gaban kotu yau na zan yi wannan neman na gaban ta ce saboda la'akari da bukatun jama'a ta da kamar waɗannan bukatu ne haka kai eh, la'akari da su. kasan wato shi wannan abu da ya faru mutane yawanci ba a sun fahimci menene aka yi bane ya kai mu gaban kotu ka gane a kotu su je ta bada oda ta faɗi ga abin da za a yi ga abin da za a yi ah, an rufe masallaci an hana shi wa'azi an yi kaza an yi kaza an yi kaza mu ko muna ganin kamata ya a gabatar da shi a gaban kotu a hukunta shi in dai akwai zargi a kansa na cewa ya yi batanci wannan shi ne na bayan saura. to kun ji shi wannan lauya din maaru da mutane suka yi ta kwakusa masa tsinuwa a farko Sha wannan shine uzurinsa da yana ganin in ya tabbata cewa mutumin nan ya yi zagi bai ma kamata a tsaya wani maganin tattauna ba hukunta shi ya kamata a yi shi ne dalilansa na shigar da ƙara. Idan ka zama gaban kotu wannan abin abin da muka je nema gaban kotu ne mu shiga da shari'a. Sau da aka da muka ga al'umma da wayoyi da ake yi da maganganu da ake a kafafen yada labarai da na yanar gizo na cewa mukabala mukabala mukabala to kun ga to shi tun da ana ganin kamar mun zama kadangaren bakin tulu mun barar da mukabala ko mun hana mukabala to mu janye wannan da yake gaban kotu saboda a bawa gwamnati dama da kuma duk wanda yake ganin ma zai je ya haɗa mukabala ya haɗa mukabala ta. yanzu mai ce makomar mukabala tun da kai ka janye ka daga gaban kotu. tun da na janye na janye ne ma da yake gaban kotu yanzu wanda suka ga sun da jagorancin haɗa mukabala sun ci gaba da haɗa jagorancin mukabala a bisa kyakkyawan yanayin da ya kamata. yadda kotu yanzu da wani bayani da ta haka cewar ta ba da dama za a iya mukabalar cewa da sauran wannan tsarin da ke gabanta. kotu ba ta magana a kan mukabala ba dama ko abin da ke gaban kotu dama akwai oda ce ta wanda aka nema ta abin da ake masa expert ne wato oda ta wucin gadi saboda ka su kuma langon ke za an daga shara zuwa bakwai ga wata domin a saurari abin da ake masa motion on wato nema na jaddada waccan oda ta dakatar da yin wa'azin da rufe masallaci. idan na fahimci ka barista masu mukabala yanzu sai suna iya ci gaba da mukabala suna da eh, gabji kenan to da haka yanzu za a gane suwaye waye suke gudu ba sa son zaman kuma su suke gudun cewa a za a zauna ko ba za a zauna ba yanzu dai an ji abin da shi lauya ya faɗa a yanzun nan to yana so in tafi kan maganan shi wannan mutumin da izo don ku gane mutanen nan makaryata ne mayaudara ne in ba haka ba za ka je ka shigar da magana sai ka je ka shigar da sunan kogo wanda ya ga dama zai yadda yadda wanda ba zai yadda ba kada Allah ya sa yadda amma ya za ka je kai karya ka ce wai ka shigar da suna da sunan majalisar malamai bayan karya ne ba ka da alaƙa da majalisar malamai ko kana da alaka da majalisar malamai <clears throat> wannan abin da ta je aka ji aka faɗa da sunanta ai mu bai shafe mu ba ba abin da ya haɗa mu da shi ya shafe mu ne eh, mu ba shi bane abin da ya shafe mu da haka yanzu bari mu fara sa bayanin wannan malami ku ji wanda shi wannan mutumin ana ce masa ɗan azumi a ah, bincike ya nuna daga baya cewa yana da alaƙa da ashabul kafi warraƙini yana da masallaci a Bauchi wannan sunan shine sunan da ya samu masallacinsa to kuma wannan mutumin fa shine ya fito fa wai da sunan kuma ashabul kafi sai ya boye rigarsa sai ya zo ya fatawa ya ce wai a madadin majalisar malamai da limamai duka wannan usulubi ne na mutanen da suke makaryata mayaudara bari mu ji abin da yake faɗa bari mu fara jinsa tun daga farko dama aina yi takaici da abin ya faru ba na gida kuma ban tafi da kayan karatuttuka ba inda na tafi da shi karatuttukan da mutane suke gani wanda na yi jiya a shafin sarki zaki an yi su ne kawai a babi na ainihin wato lalura kada a zauna haka bari mu nemo mutane su ji me yake yi me yake faɗa ya yi karatu na minti talatin da wajen tara da sakon sha uku bana mu ji gashi nan Abin abinda muke kira sannan bugu da gari ne ɗan tijjaniya ne shugaba ne ma ga tijjaniya shekara kamar hamsin da shida da girma na na karɓi tijjaniya a wajen malami na kuma wa na shikiki limamin ta faɓalewa sai ka musa ta faɓalewa sannan kuma na je kano na sake karba a gun sheik a tiku sanka da kuma sheik tijjani zangon bare bari da limamin jalli malam yusuf sannan kuma 1970 na sake karɓar tijjani a wajen shek. ibrahim iyas a kama lokacin da ya zo najeriya ziyara na karba na karbi sai da a tijjani a gurare da yawa hadda babban shehi na na karba har shaida na karba a gusa na karbi sai da kuma shahada certificate a wajen maulana sheik sharif salim tuguri a kafin nasarar ma na karbi shahada a kan tijjaniya na ka shahada kuma akan karatu ka yi buhari to saboda haka duk wayannan mutanen da yake ta maganan ya karba ya karba ya karba a hannunsu mu ba abin da ya hada mu da abin da ya karba mu dama in dai ba sunnar annabi mutum zai zo ya kawo mana ba ya ce qala lahu ƙalar rasuluhu ba mu da alaka da abin da zaka kawo kuma kowa ya kawo shi so ya zo yana maganan ya karbi shaida ta cewa ya yi karatun bukhari wanda bincike na ya nuna min a bauchi idan aka ce an malikun to an ce shi ne an malikun din ta yadda yana maganan ya ji ya samu ijaza ta karatun Bukhari, amma a yadda aka ce lallai bai iya kiyayewa ba cewa an harfu jarrin ne mafi yawanci abin da yake zuwa bayan ta ismin majururin ne bi an maimakon an malikin haka zai ta karanta isnadi yana cewa an malikun har mata masu karatun nahau ibtida'i sun gane cewa ma wannan kwaba yake yi da haka in ka ji an ce an malikun to da shi ake wannan shi ne wannan bawan Allah ɗin. to ba mu sani ba da ya je karatun bukhari waina abubuwan da yake da'awa shin na fassarorin nan da ake yi haka suke a inda ya je karanto bukhari nan haka suka karantar da shi bari mu ci gaba da shi da mai girma gwamnan jihar kano akan dambarwa da ake akan shek nasiru abdul shek nasiru kabara kaji wai yana kira to kana kira a matsayin ka kaiwa in maka talaratin yara man'anta waye kai eh kai waye da zaka ce kana kira a matsayin ka nawa wai yana kira bari mu ci gaba da jinsa har inda ya zama aka kulle masallacinsa aka hana shi karantarwa aka hana zikiri a masallacin ina kira ina cewa dukkan fahimtar da muke da shi gwamnan kano abin da ya ɗauki wannan tsoron mataki boda matsa masa nan ba da wasu dangi da wasu maluma wanda asalinsu duk suna gaba da shi abu jabar wanda ba su wasu wasu ma suna gaba da shi ne suna ganin kamar shi makiyin sa ne su ne sannan suna ganin shi abu jabar ya tsare musu wato karbuwa ne a gurin jama'a yana suna ga kamar samariyarsu a jama'a sai abu jabar ya hana su kadi ni ina mamakin lokacin da don magana ta taso sai wani ya zo ya ɗauki wannan abin ya juya shi aini na faɗa akan wannan kujera na ce wallahi babu wata falala da Allah subhanahu wa ta'ala yawa abu ta an san shi a duniyar Najeriya ko duniyar duk inda ake magana da yaren Hausa wannan ina faɗa ne a babin wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis wanda ni Allah bai mun ba wanda ma ka abin da zai ci ya shahara da shi kowa ya san babansa a gidan karatu ni kuma ba a san babana ba to kuma da alamana bana cewa mutum shi ne wanda zai ce ni ne wane ba wanda zai ce babansa wane ba ne wannan shi ne so saboda haka kuma ina faɗa da babban murya daga wannan makaranta kaf a duk duniya babu inda ake magana da yaren hausa inda saƙon shi ya je wanda nawa bai je ba kuma ni akwai inda saƙona ya je na shi bai je ba wannan shi ne amma ba mu ci gaba da bin shi mu ji kun gani wannan mutumin fa yana da masallaci da sunan ashabul kafi war raqima a Bauchi amma yazo yana ƙarya har ya gama bayanan bai faɗi cewa ba shi ma ɗan kogo ne bayan ga hotuna nan da suka yi tafiya a ƙasashen waje tare da shi da shugaban kogon nan wanda duk wanda suke bibiyar haka intanet sun gaba su zama fitattu ba yin suna ganin kamar suna jin tsoron haka shi yasa kawai ban yarda malaman Kano wani ne na yi karatu kaji ai har a gidansu yana da rikici da wasu wanda yake da rikici da su da wasu da aka ce suna jin tsoron kada ya zama wani abu ne kuma kaji wai bai yarda ma malaman Kano ne wai yi karatu a in ka ce baka yarda malaman Kano ba ne? to ai gwamnatin jihar Kano ita kare na hankali da ta ce malamai sun kawo mata ƙara ta yaya aka yi ta san su ta karɓi ƙorafin da suka ka a matsayinsa na malamai amma kai kana bauchi wai kai ka san malaman Kano baka san su ba saboda renin hankali bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa bari mu na san malaman Kano na yi ma jami'a daga baya a Kano kuma na yi karatu a cikin Kano to saboda haka ban yadda ba ba malaman Kano ba ne kai dai kawai kuma a shari'ar musulunci ba a karɓar saidan abokin gaba za a karɓi karansa kan amma kuma dole za a kira ka kai ka zo abokin gaba za a karɓi karansa amma ban da saudansa amma za a kira ka ka zo ka kare kanta wannan abu bai faru ba to ai shine dama abin da muka ce kenan maganganu ne ya faɗa cikin littattafan sunna ya ce akwai kara annabi yake sai muka ce a kira shi zai nuna gurin abu mai sauki in ji shi kashe makaho da daddare bari mu ci gaba da mu a majalisar malamai ta Najeriya lallai su majalisar malamai ta Najeriya ko majalisar yan kogo ta Najeriya za ka ce majalisar matsiyatan yan kogo ta Najeriya haka za ka ce ba majalisar malamai ba ni na rantse da Allah in ba kwanan nan ban taba sanin shi ba ban ma taba ganin shi ba sai da aka zo ana nunnun hotuna ana cewa ai shine wannan shine wannan shine wannan idan yanda aka kakaba masa hali na shi'u jabar aka hana ma sallah a masallacinsa muna neman lalle gwamna ne da kudansa saboda adalci ya mai da kudansa saboda adalci saboda yin gaskiya saboda ma hasken da ya bayyana a cikin tsarin mulkin najeriya inda tsarin mulkin najeriya wanda ne ma a lokacin da aka tsara shi na daga cikin wanda suka rubuta tsarin mulkin najeriya kowane ɗan najeriya yana da haƙƙi ya aiwatar da ya addinin da ya ga dama sannan kuma ya haɗa irin karantarwa na addinin da ya ga dama ba tare da wani ya matsa masa ba ya manta cewa a najeriya tare da aka ba da damar a addini akwai maganan defamation of character a ƙasar nan kuma ai amsar da muke ba wa'in nan kamar yadda mai girma gwamnan jihar kaduna ya faɗa sanda ya ɗauki mataki kan wasu aka ce ‘yancinsu ne a ba su dama su yi addininsu, to sai ya ce ai ga ‘yan boko haram in haka ne, su ma ai addininsu yadda suka fahimce shi kashe mutane ne, to a ba su dama su ci gaba da <laughs> kashe mutane mana, ka ba wanda zai yi da wannan fatawar. Kenan ashe ko da damar kowa ya addinin shi, to akwai kuma maganar damar cewa dole ne kuma fa a addinin kar a je a takari wani takarar da zai kawo fitina. ina ganin har ya gama da wuya yayi magana akan zagin sahabbai da ake a wannan masallacin domin shi ma ita ce aqida sai yanzu yana goyon bayan abu wannan jigo da tsarin mulkin na ya ba ma tsarin mulkin na Najeriya ya dace wurin cikin ɗari da ayin alkur'ani inda Allah ya ce la ikra fi din ni dan malikiya ne ni dan tijjani ne ba wanda ya sai canza ni in koma salafiya ko izala kaje makareci shi dan malikiya ne ka zo ka faɗa mana a mazhabar maliku inda take goyon bayan cewa a zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake min nan sannan yace wai shi ba tijjani ne to wannan kuma yan tijjaniyan ne in sun ga dama su yadda cewa nasu ne in sun ga dama duk da naga wani malami a cikin su ya fito ya ƙaryata cewa ƙarya ne wannan mutumin ba ɗan tijjaniya bane a yanzu ba shi da alaƙa da su kuma gaskiyar zance shi ne santarsa masallacinsa sunan da ya zo ya sa a sahabar kafi wanda ƙini wannan ya nuna maka cewa ko yana da alaƙa da tijjaniya a da ne a yanzu ba shi da alaƙa da tijjaniya kuma mun gagga hotunansa da tafiyoyin da aljabar ya dinga yi ƙasashen waje tare da shi aka tafi maganar la'ikira hafi dini babu tilas a cikin addini haka wannan magana take babu wanda ya isa ya musa cewa wannan ayar ba haka take ba amma tare da la'ikiraha fi dini babu tilas a cikin addini wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ai ci gaba zamu wanda suke bibiyar karatu sun ga karatu ya tsaya ba tare da shiri ba wannan ya faru ne a na'ura ce ta bature ta halin nata ma'ana wato network ne ibada ainihin wato matsala shine dalilin da ya sa karatun ya tsaya za mu ci gaba mun zo daidai inda yake cewa shi a aƙida ba tijjani ne a mazhaba ba malike ne shi a mazhaba ba malike ne shi Ah, wanda maganan gaskiya ƙarya yake yi wanda su 'yan tijjaniyan sun fito ne sun ce ƙarya yake yi bai da alaƙa da tijjaniya sannan kuma in nuna ta nuna masallacinsa kaɗai da ya sa wa suna cewa ta bayyana cewa ba shi da alaƙa da tijjaniya a yanzu ya fi alaƙa da ita kogo ɗin. banin dalilin da ya sa na ɗauko wannan littafin, don mutumin da ke ƙasan nan ya san risala ta al'imam abu zaid alƙirawani yana faɗa cewa da ya zo magana akan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi yana maganan cewa walkafu ma shajara bainahum da kame baki cikin abin da ya gudana tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi Bari mu duba risala mu ga mai al'imam Abu alƙirawani yake ainihin wato faɗa. gashi nan a risala me yake faɗa al'imamu abu zai da alƙirawani yana faɗa yana cewa an na khairul ƙuruni lallai mafi alherin lokaci alƙarnun lazi ra'au rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alƙarnin da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa amanu bihi sannan suka yi imani da shi ثم الذين يلونهم sannan wa'inda suke biye da su ثم الذين يلونهم sannan wa'inda suke biye da su sai al-imam Abu Zaid yake cewa wa afdalu as-sahabati mafifitan sahabbai al-khulafa'u ar-rashiduna khalifofi shiryayyu al-mahdiyuna wa'inda suke shiryarwa Abu Bakarin thumma Umaru thumma Usmanu thumma Aliyu radiyallahu anhum ajma'ina to wannan ita ce aqidar mai risala wanda ita ce aqidar malaman malikiya idan wannan mutumin yadda yake faɗa da gaske shi ba maliki ne idan dai yadda yake faɗa da gaske cewa shi ba maliki ne to shine yake faɗa wa Allah ya zukura ahadun min sahabacin rasuli kada wani ya kuskure ya ambaci ɗaya daga cikin sahabban annabi illa bi ahsan dhikrin sai da mafi kyawun ambato sai yace wal imsaku amma shajara bainahum da kami baki akan abin da ya gudana na sabani tsakanin su wa annahum ahqqun nasi yace su sahabban annabi sune mafi cancantar mutane an yultama lahum an yultama salahum a neman musu ahsanul makariji mafi kyawun mafita wa yubanna bihim ahsanul mazahibi ay masa kyakkyawan zato wajen mafi kyawun matafiya to wannan ita ce aqidar wato mai risala wanda shi wannan mutumin yazo yake ƙarya yake cewa a aqida shi ba maliki jami'a ko dawo malikiya bana mu ci alqur'ani Allah ya ce babu tilastawa a cikin addini haka ne babu tilastawa a cikin addini kuma Allah bai yarda da tsokana a addini ba wannan dalilin yasa su ma musulmin yake wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kada su kuskura su zagi abin da wani ke bauta wa wanda ba Allah ba fa yasubbu Allah adawan bighairi ilmin wanda fa'un din fa'un ce sababiyya sai zagin ku isabbaba sai wasu su zagi Allah sai da haka sai Allah madaukakin sarki ya hana kuma shi yana sanar da cewa gashi nan ya tabbata cewa wasu sun zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina annabi ya tura a ɗauki mataki a kansu in ma kai ma baka yadda da hadisin ba kana da shubha a kansa to ga ayi ƙur'ani Allah ya ce wa innaka su aymanahum min da ahadihim wa ta'anu fi dinikum idan kuka suka warware alƙawari bayan kun kulla alkawari da su suka soki addininku. Allah sai ya ce faqatilu a immatal kufuri, lallai ku yaƙi shugabannin kafirci innahum la imanu lahum saboda ba su da alƙawari la'allahum yantahun Allah ya ce ala tuqatiluna qauman yanda ba za ku yaƙi mutanen da nakasu imanahum ba suka warware alƙawuran su wa hammu bi rasuli kuma suka yi nufin sai sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hum bada'ukum awwala marra Allah ya ce su suka fara tsokana kutun a farko har Allah ya ce ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum ku yaƙe su Allah zai azabtar da su da hannunku to sai ka hada ayar la ikraha fid din ba za a yi maka tilas ka shiga addini ma kuma ka je ka tsokana ka zagi wanda Allah madaukakin sarki bai yadda a zage shi ba ya kamata ka hada guda biyu bala mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa ni ta za ka rufe bakinka ba kuma ka tilasta duk masu goyon masu su zo su su zo wa'in kenan majalisar na najeriya an kafa ta ne yau kamar shekarar alif kamar shekarar arba'in da suka wuce kenan ku duba saboda ƙarya da yaudara da ha'inci kwata-kwata wanda duk yake sauraron shi ba zai iya gane cewa yana da alaƙa da kogo ba sai ya ɗauko rigar majalisar malamai saboda yaudara da ita yake magana saboda yaudarar mutane da kuma ha'inci ta ai dama an ce kama ya kunu marabbi yadda mai tarbiyya yake haka wanda aka tarbiyyanta zai zama shi yasa ba mai mamaki ba idan wannan mutumin ya zo yana zuƙa ƙarya Don dama tunda wato mabiyi ne na shi Abdul shi ma gwamnan Kano ya tabbatar da cewa makareci ne ya yi ƙarya bari mu ci gaba da ni shugabanta na farko shine lokacin muna jami'a aka kafa ta Dr. Hassan Gwarzo, mataimakin ka shirya Sheikh Sharif Saleh. Kuma an kafa ta ne a kan cewa dukkan fahimta da ƙungiyoyin musulunci a haɗa su guri guda, saboda saɓani jibilla ce haka Allah ya ɗan adam ba zai zauna ba sai ya yi saɓani. in ka duba ɗari ma akwai saɓani izalan ma da saɓani salafiyar ma da saɓani duk wani da Allah haka yi is natural ya zama mutane sun yi saɓani to saboda ka wannan jirgin malamai an kafa ta ne saboda a samu haɗin kai cikin mabambantan ra'ayoyi mabambantan fahimta na addini sahabai ma sun yi bambanci an yi rigima barkatai a gaban tsakanin sayi na abubakar da sayi na ali a gaban manzon Allah to saboda haka bambanci sahabai ma sun yi bambanci amma me yake zo baya fai kaji wai an yi rigima barkatai tsakanin sayyidina ali da sayyidina abubakar a gaban manzon Allah ko shi aka yi ta rikici tsakanin sayyidina abubakar da annabi da sayyidina ali a gaban annabi uhu da ma cewa an taɓa samun saɓani tsakanin sai umar da sai Abubakar abakar sai mu ce maka wannan alar ra'asi aini. kuma ya ce ba su dai ba fa da yawa ma fa saɓanin fa kuma a gaban annabi ake tattauna tafka wannan wannan rigimin kuma tsakanin na ali da sai na abubakar eh wanda ko ta fuskar shekaru sai na abubakar yana gaba da na ali kwaran gaskiyan gaske a matsayin na ali da muka sani ya fito gidan annabi gidan da yake da tarbiyya wanda girmama wanda yake gaba da shi a shekaru ya zama dole gare shi ba na tsammanin a ce za a dinga samun kace na ce na rigima da saɓani tsakanin sai na abubakar da sai na ali bari mu ci gaba da jin shi mu ji abin da zai faɗa don duk kawai wannan matsalar ya ba ta ainihin wato kariya bari mu ci gaba da jin mu ji me yake faɗa fahimtar juna da mutunta juna ya ko a saboda haka a mu majalisa muna muna ɗaukaka abin da za a ce a tattauna ko muƙabalar nera ana fahimta kuma masu fahimtar abubuwa daban-daban su zo wuri guda a fahimci juna ko da mu musulmi duk abubuwan da suka haɗa mu ne suka fi girma alkur'ani ne da hadisan ma'aiki abubuwan da suka haɗa mu ba ma da bambanci abubuwan da suka haɗa mu alkur'ani ne da hadisan ma'aiki da shi ya zo yana tuhumar malaman hadisin da cewa maciya amana ne sun jingina wa annabi abin da bai dace ba shi yanzu shi zai korewa annabi abubuwan da suka bambanta mu kananan abubuwa ne suna natural ne mutane su zama da tsagari su yi saɓani wasu 'yan rassa ne abinda ya samu wani karantarwa abinda ya samu ko wani karantarwa ne ko kadi abinda ya shafi a dinga zindima wa anas ɗan maliku zagi a kira shi wani ya ce wa anas tataccen ɗan iska wasu ne 'yan ƙananan abubuwa a ɗaga sai namu auya a ce in za a ɗaga rayuwar shi kare abola ma ya fi shi shi wannan mutumin saboda ba ubansa ake zagi ba shi yasa yake cewa ƙananan abubuwa ne amma ran da abin ya zo kan shi aka faɗa wa babansa haka to za ku gane cewa eh abin ba ko karantarwa na siyasan addini ko wani karantarwa na fannin shari'a ko wani karantarwa na zikirori ko kuma fassarar alkur'ani karantarwa na nisan malamai suna dagewa ne mu ɗaukaka zurfafa cikin ilimi ba za ka dakushe mutum ba kowane mutum akwai abin da za ka karɓa akwai abin da za ka yi masa ta sai da muna son kowa ya zama an zurfafa cikin ilimi kuma a mutunta ilimi a mutunta kuma fahimta mabambanta lallai rikici da saɓani da ke tsakanin su aljabar da wasu dangu na wasu maluma abin damuwa ne da dukkan al'umma lokacin da muka yi abin ya dame mu lokacin da aka rufe masallaci ya dame mu domin ba a yi fitar president kenan abinda ya kamata ka ce ya dame ku ku ‘yan kogo haka za ka ce wannan yana cikin yaudaran mutanen nan mutumin nan ya ji ya gina masallaci da santa sunanta a sahabar kafi warraƙi in ka isa fitowa za ka yi kai magana a madadinka kaiwa ne ba ka je ka ɗauko wata riga ta yaudara ba ka sa kana magana a madadinta bani mu ci gaba da jama'a kun haɗa kan kun ku gwamna sai ku sai ku sa a cutar da wani to wannan ba abu ne wanda za in aka yi a ce to ai gwamnan Kano ma yayi ma abuci ai adama ma ai Kaduna ma ai to wannan muna ga kun ji abin da yake jin tsoro ko saboda yana jin tsoron gwamnan Kano yayi to da an gane cewa a Bauchi ma ai yana da santa sunanta ashabul kafi wa raqini to za a ce to danwa ya ga danwa ne shi ma danwan dayan ne sai a ce to shi ma a yi masa tutsi a kamo shi a rufe gurin to yana jin tsoron abin da ya shafi can gurin kada ya zo ya shafe shi shi yasa wrong president ne mu mun tsaya ne wato tattaunawa a ɗaukaka tattaunawa da fahimtar juna saboda menene sannan rikici da ke tsakanin su da wannan malama kamar da na faɗa daga baya sai muka ji sauƙi muka ji daɗi lokacin da gwamna ya dawo da baya yace za a yi mukabala za a tattauna tsakanin shan abdul wanda shi ne shugaban ɗariƙar ƙadariya royal janna na afirka wannan hadisin na riyadul janna ya zo ta kusan hanyoyi guda biyar amma wala hanyar ma da ta sha ita ce hanyar anas ɗan maliku da suke zaginsa amma insha Allah wata rana zan zo in yi magana akan hadisin wato idza maratun bi riyadil jannati farta'u in kun wuce ta dausayin aljanna ku kiyo sabai suka ce wa riyadil jannati annabi ya ce musu wanda suke rikici da shi suke masu gaba da shi wanda suka yi naja wanda suka yi aure na dan lokaci kamar yadda Amerika da kasashe 48 suka hano wasu dan ne. wanda yadda suke faɗa 'yan maja su ma yanzu sun yi maja tsakanin ‘yan kogo da ‘yan wasu daga cikin ‘yan shi'a da ‘yan ƙala ƙato, duka da sun yi maja. Kuma in na gama zan kunna ɗayan za ku ji, mai ya haɗa ɗan taƙi ne wanda bai da hadisan annabi ba kwata-kwata da tafiyar nan ‘yan kogon. Amma za ku ga yadda ‘yan taƙi ne hankalinsu ya tashi suke goyon bayan wannan mutumin. wani mu ci gaba da ji. To suka yi ɗan lokaci suka haɗu suka yi wannan aure na ɗan lokaci a tsakanin yan salafiya da kuma yan izala wahabiyawa tsakanin ɓangaren yan tijjaniya yan hakika wanda suke cin shehu ma Allah ne kaji ya faɗa ya ce fa shi ɗan tijjaniya ne kenan yanzu kaga ya yadda a cikin yan tijjaniya kenan akwai yan hakika da suke cewa wa shehu Allah ne wanda daga nan za ku gane ƙarya yake ba ɗan tijjaniya ba ne a haku farko abin da ya faɗa kenan da kuma wani yanki sai muka je an murɗa an murɗo wai aka ce kotu ta dakatar da mukabala amma kuma ai lokacin da kotu ta bayar din ta ce lokacin da aka rufe fallaci, akwai magana an gona zo da magana mukabala to sai aka ce wai kotu ta dakatar amma ba faɗa mana wane ne yake wai kotu ta dakatar amma ba faɗa mana wane ne ya kai ƙara ba wani alƙali ne kotun lamba nawa ne a kano kotun tarayya ne ko kotun haikotu ne na kano ko kotun shari'a ne wa ta ai yanzu ka ji ai an ce a ci gaba ko za ta yi ƙari ne yana yi ko shi ba amma da na ga farko standard ɗin ya ba da kwaliti sosai mun muna ganin su wannan da suka je suka yaba wa mai girma gwamna suka kai karan shan abin jabar a wajen mai girma gwamna na kano su ne amma da ya sa su din kuma da suka kai kara suke zargin abu jabar a gaban gwamna wanda shi ne ya sa gwamna ma ya ce za a yi mukabara zai yi za a yi mukabara amma wa'annan mutane suna kuma suka jiyo suka ce ba za su yi ba har suna har da kama kafa ko kusa ne wani malami a kaduna ne da wasu gurabe su kama kafa su wani malami a kaduna ne ke nan eh, wani malamin kaduna ba to ba musan wani ko ko ko ko da ta hama su ba ne yasa gwamna tun farko ma ya karɓi wannan mugun shiri ne sa ya sa gwamna kuma ya yi da maganin court order umarni kotu kotu ta dakatar da debate ai wannan wannan mukabala da tattaunawa ra'ayoyi mabambanta ko da suka yi karo da juna ya faru ma a gaban ma'aiki a jami'ar muhammadu saura ma zai fi a cikin sati kai saura kwana biyar ne ba kwana kudu da duniya ma'aiki a gaban ya ce a kabin alkalami da takarda da abu rubutu ko al'umma zan rubuta muku wata wasiya wanda an kun bi ta ba za ku bata ba ba za a taba samun rikici tsakanin musulmi ba har abada a cikin manyan sahabai sai dai abubakar ya ce na yadda Ali ya ce na yadda Abbas kanin babin mazan Allah ya ce na yadda a kawo a cikin manyan sahabbai mutum ɗaya Abubakar yi jagoranci cewa ce ba za a kawo ba za kaga ya manta bayan ya ce Abubakar ya yadda sai ya sake maimaita ya ce Abubakar mai yadda ba wanda Umar yake so ya faɗa kuma shi Umar bai ce ba za a kawo ba ba za a yadda ba cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama galaba hulwaja yace ku tausaya wa annabi halin da yake ciki rashin lafiya yayi wa annabi tsanani yace littafin Allah ya ishe mu wannan ita ce maganar da Umar ya faɗa so da ku ga cewa shi ma dai bai gama karatun ba irin ha'incin malaminsa sai da shi ma iya haɗin ya ishe umar so sai da na umar yake ba za a kawo ba alƙur'ani ya ishe mu masu fasara suna ce wai wai yana jin nauyi kada ki bai da lafiya kada kallafa maka aiki ya tada husuma da rigima wasu suka goyi bayansa ya Wai kun ji Umar ne ya husuma, ya da rigima. wannan aqidar dai da mai gidansu ya koya masa ta sai an ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya kasa ɓoye ta ka gani yace wai kuma masu fassara ne suka faɗa suka ce haka bayan kuma lafazin hadisin yadda yake ya zo da lafazozi da yawa wanda bari mu karanto lafazin yadda yake mutane su ji me aka faɗa a cikin hadisin yadda ya faɗa haka yake ko ko a'a shi ya ƙara wa sirina Umar ya ce wai Umar ya ce ba za a kawo ba bari mu ji abinda hakikanin abin da ya faru gashi nan al-Imam bukhari ya kawo wannan kitabin littafin a kitabul ilmi ba nan kusa kusa ba hadisi na 114 in kana da Bukhari za ka gani da ya kawo isnadi kaga Ibn Abbas cewa da bin Nabi sallallahu alaihi wasallama waj'uhu lokacin da rashin lafiya itsananta ga annabi ƙala sai annabi ya ce ituni bi kitabin ku zo min da abin da wani littafi aktubu lakum kitabin la tadillu ba'dahu wanda ba za ku bace a bayana ba ƙala umaru sai umar ya ce innan nabi sallallahu alaihi wasallama galabahu alwaja'u wa inda na kitabun layi hasbuna kaga faktalafu mutanen da ke wajen sai suka yi saɓani wa kasirar lagatsu sai hainiya ta yawa dan Allah a cikin wannan hadisin a ina ne Umar ya ce ba za a kawo ba a ina ne Umar ya faɗa haka to wai shine wannan mutumin itan jama'anar shi ma saboda ya koyi ha'inci daga malaminsa kuma wannan abin da malamai suka yi magana cewa da ya ce a kawo a dama tun shekara ya ce ci da kanshi bai wuce saura kwana hudu ba annabi ya bar duniya dama kafin lokacin al'umma duk cikin bata take sai a lokacin ne in ya rubuta sannan za ta samu shirya shekara ashirin da ya a makka shekara ashirin da uku da ya yi shekara goma a makka uku a makka goma a madina duk ana cikin bata ne sai a kwana hudun da ya rage ne zai bar duniya sannan zai rubuta abin da in an rike shi ba za a bata ba eh wannan wannan wasa da hankali ne daka wanda malamai suka ce da ba a rubuta ba yana nuna abin da za a rubuta ba dole ba ne in ko ka ce dole ne kuma ba a yi rubutun ba kenan annabi ya bar duniya akwai sakon Allah da ya kamata ya isar bai isar ba gashi kuma Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu bari mu ci gaba da kuma da ya haka me yasa annabi bai tsere maka ba ya saba umarninsa bin umarnin annabi ko wajibi ne Allah ne ya ce dole ne a ji umarnin manzon Allah ka gani ƙiyayyar dai bai gama ba sai da ta fito kowa ya gane to miskini abinda bai sani ba idan Allah da annabi suka ba da umarni umarninsu yana fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga babubbuka wannan dalilin da ya sa da sai da na Ali a husulun hudabiya annabi ya ce masa ya goge sunansa ya ce ba zai ma domin ya fahimci umarnin ba na wajibi ba ne shi sa mai ma in ko ka ce a'a umarnin tun da na wajibi ne ta ai shi ma can an ce ya yi bai ba nan wato diyar da yake so ya ɓoye a ƙidar. A ƙidar ba za ta ɓoye ba sai ya fito da ita kun gani nan sai da ya fito da ita miskini ya kasa gane cewa a cikin umarni akwai wanda yakan fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga wasu babubbuka yanzu Allah ya ce mana ya ayyuhan lazina amanu idanu je lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikirillahi wannan fasa'u ɗin a gaugawa a tafasallar jama'a wajibi ne ka gani fasa'u ila zikirin wa zarul bai wannan wa bai a basu da sayarwa bayan kiran sallah na biyu wajibi ne hanin yana nuna akan haramci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun amma fa idza qudiyat as-salatu in an gama sallah fantashiru fil ardi ku yada a doran kasa yanzu shi ma wannan fantashiru ai umarni ne amma ba daidai yake da fas'au ba da wazarul bai shi wannan fantashiru umarni ne kawai na halacci in ka ga dama in an gama sallar juma'a ka tafi kasuwanci in ka ga dama kada Allah ya sa ka tafi matsalar ka ce matsalar ka ce bari mu ci gaba da jinsa bari mu ci gaba da jinsa mu ji me yasa annabi bai ce kada wani ya je umar sallah ba ko a hana tashi a annabi bai ce a hana shi karantar da addini ba ya yi biyo baya annabi yana rasuwa sai muka ga wayannan manya guda hudu suna mutunta juna in ka duba a cikin buhari littafin ilimi suke ne na farko wannan hadisi wannan rigima tana na yanzu da littafai sun kawo da bayanai muna ganin cewa wannan mukabara bayan haka kuma sayyidi ali kaga ya ce bukhari a sifili na farko sai ya faɗi hadisin da lamba sai ya karanto da sai da na usman dan yana kalifan musulunci sun tungu sun yi aikin hajji a wani guri da ake ce maka sukuya sai ga khalifa sai na Usman ya ba da oda ma hanyoyin uku ne za ka ɗauki yin aikin hajji ko hajji ibradi ko tamarri ko kirani sai sai na amuru ya ce ba da oda ya ce kada a yi hajji kirani wato wake da shinkafa ka haɗa umara da aikin hajji lokaci ɗaya cikin yaya da cikin aiki magana ya so ko sai na ali an ce ma yana dama dosa da gari yana ba wa rakubi haka yi tunanin su da garin hannunsa a cikin jama'a ya ce masa kai usman kai ne kace ta ne kike hana wannan bayanin fa ba fa da ka yake karantawa ba da takarda yake karantawa ba wallahi da takarda yake karantawa amma ya ja larabcin inda matsalar take ya dinga fassara larabcin abu ya gagara sai dai ya rubuta yana duk duba kai fassara yake faɗawa mutane saboda shi wanda yake saurare an kifar da shi bai faɗi littafi ba inda ya ciro maganan bai haka kawai yake jan magana da ka yana fassara kawai yake faɗa bai kuma faɗi inda ya ciro dalilin shi ba bari mu ci gaba da kada ayi azumi kada aikin hajji kirani kai kake hanawa alhali annabi ya ba da umarni a yi sai sai na usman ya ce a'a abinda na yi ra'ayi na ne to tun na ne to shi nan sai ya koma ya abin ma ya ɗora ne ya kirani. mutane suka doki kirani saboda haka tun daga wannan gurin aka ajiye masa na usman umarnin da ya baya duk duniyar musulmi da shi'a da ahlus sunna sun yi da azumi aikin aikin haji kirani da ya kasa gane bambanci miskini tsakanin sabanin sahabbai a babi na furu'a ba a babi na usulun ba ya kasa gane bambanci wanda kuma tun annabi yana da rai wannan yana faruwa tsakaninsu yanzu ana saɓani da Abdul Jabbar akan matsala ta aƙida ta shafi annabin gabaki ɗaya ka je saboda kai mashirmanci ne ba ma san ƙa'ida ta ilimi ma ka ɗauko matsala ta fiqhu irin wanda aka saba tsakanin Maliku da Shafi'i kana ba da misali da ita bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa ne ba ai wannan mukabara ba da ba haka bane yanzu kuma ka wannan irin mukabara yana da amfani saboda haka mai ya biyo baya hukunta juna ne tsakanin na ali da na usman lallai a ƙarshen mulkinta aka samu rikici daga gwamnoni daga misra ne daga ne daga sere ne mutane wanda kuma magana shi tana karyata shi shugaban 'yan kogon ne don shi shugaban 'yan kogo ya nuna cewa rashin zaman lafiya ne tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali an cuce shi an zalunce shi shi yasa yanzu su suke faɗa akan imami dai suka taho suka kawo hari yan tawaye suna tawaye wa gwamnati sun zama barayi barayi su gwamnati ba su yarda ba a cire masa shi da suka zo wannan yan tawayen suka mamaye madina sai ya ji aliyu ne ne sai na usman ya ba da umarni ko da ke mutum ba su da yawa su ɗauki makamin su kare kansu ya ce a'a amma duk da haka sai da ali ya tura hakan kun ji a lokacin sai da ya yi gugar zana cewa gwamnonin da usman ya nada sun zama barayi yan tawaye sun kawo ƙararsu gwamnonin fa da sai na usman ya nada fa mafi yawancin sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kama kaji yana cewa wai sun zama barayi in tawaye sun kawo ƙararsu saboda haka ƙarya kake wannan mutumin kazzabun dajjalul ashir ne kawai bari mu ci gaba da jinsa ko kuma su koyi mu matasa zo ku kare gidan su na Usman kada kada kada yan tawaye su shiga to kaga tawa ne yake jiwo baya sannan wani misali kuma dangane da irin wannan mukabala da ya faru lokacin sarkin sarkin halifa musulunci haruna dan rashid nan abbasiya bayan da aka tunkuɗe gwamnatin azzalumai ne don ku gane cewa ɗan boko ne ba malamin addini ba ne duk abin da yake karantawa kawai duba takarda yake yana faɗan fassara yana jin tsoron ya dinga jan Larasin. don bai san mai zai faru ba in ya dinga jan Larasin yadda yake mutane kasan suna da dabara yawwa na na shi kuma ya ci uban naɗi ya tara littattafai irin wa'annan da haka za ka ɗauka shekul islamu ne wa immatul anam ita. imamu shafi dan idrisa ya tafi headquarter wajen kalifa. maluma sai suka kalubalance shi daga cikin maluman haddin alkalin alkalai na kalifa da kuma sheke yakub suka kawo matsaloli tafattu guda ashirin yi makabala da imamu shafi imamu shafi ya yadda ayi mukabala a gaban sarki din akan khalifa musulunci imamu shafi ya kada su a makabalar da aka yi yau da sanar ko ina a duniya muna amfana da irin ansoshin da imamu shafi ya bayar kuma ya zama dare darasi a taimaka kaga inda su ne ba za su yi maka uzuri ba yanda gashi nan imamu shafi yake ta cewa wanda kuma a ƙa'ida in su ne ba za su yi maka uzuri ba sai sai an maka gyaran larabci wanda al'imamun shafi'i ne tun da sifa da mausuf ne al'imamun shafi'i ne amma yanzu su ne sai sai maka jahili ba ka san karatuwa ba ka ma san sifa da mausuf ba haka za su ce ka gani bari mu ce maga da mani wanda in akwai rikicin guda biyu a zo a bayyana shi mutane kowa ya ɗauka a ajiye na ajiyewa wannan akwai littafi مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء wanda حجة islam إمام gazali ya rubuta kusan shekara biyu da suka wuce a shafi da 26 da ji ya kawo wannan makabala da nasarar da imamu shafi ya kawo ya za yi ba kuma muna ganin kano yanzu ta zama cibiya ne na addini a afirka ta yamma da tsakiyar afirka shekaru bakwai. da zargamu ne da Kukawa a tsakiyar afirka da kuma yammacin afirka nan ne ake zuwa daga karashen larabawa cikin ilimin nuna, muna ganin kano ne ya za a hana mu dama muna ganin wannan mukabala ya faru kuma lokacin sahabbai Kadi bai gama magana ba har sai da ya dawo ya manta me yake faɗa a makudadadin da majalisar kamsul ulama ko ya dawo yana cewa ya za a hana su dama kaga yanzu yana magana ne yanzu ya manta a madadin kogo yake magana domin in majalisar malamai ce ko ta limamai ai kira za ta yi a zo a yi ba za ta tusa kanta ciki ba cewa ya za a hana su dama ya manta eh ya manta bari mu ci gaba da babban sahabin nan sa'id al lokacin sarkin musulmi umar sayyidina umar dan khattab ya tafi hajji tare da tawaga manyan sahabbai da ta ce akwai sayyidi ali da suka zo bikin dutse hajjar al-asfad sai usman da ya zo da wata ya turbace ta sai ya tsaya ya ba da position ya ba da matsayinsa ya ce kai wannan dutse bakin dutse ba ka cutarwa ba ka amfanin komi ba ba don naga annabi muhammadu ya zo jikinka ya har ya kumbace ka ba dai ba zan zo kusa da kai ba sai ya kumbace ka ki don annabi na ga kawai yana kumbatan ka ne ya ba da wannan a cikin dubbai ɗaruruwan mutane na hajjata sai ya zai wuce ki ne sai sai da da kasar da sai sai tsaya a zurin mu'minina ka tsaya yake masa ce masa abinda ka faɗa ba daidai ba ne wannan dutse yana amfanin ne. kuma zai cutar da wanda ba su yi gaskiya ba sai yake masa yake masa sai yake masa to menene hujjanka sannan kuma ina ka samu hujja sai sai da Allah yake masa ka duba cikin alkur'ani Allah ya kawo shi a cikin alkur'ani ka duba a cikin alkur'ani Allah ya ce wa yasa ka rabbuka min bani adama يصدقون رجوليتهم وأحسدكم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى lokacin da Allah ya faɗa yana tuna wa ma'aji ka tuna lokacin da ubangijin ka ya ɗauki alkawari tsakanin ‘ya'yan annabi Adamu tun lokacin suna tsuntsunsa a bayansa Allah ya halitta annabi Adamu amma annabi Adamu bai fara aihuwa ba ya ɗauki alkawari tsakanin Adamu da zuriyarsa Allah ya kafa muku sai da kansu Allah ya ce ba ne ne ubangijinku ba duka zuriyar annabi adamu da adamu suka ce haka ne kai ne zuriya sai sai da ali ya ce masa Allah ne fa ya halarci annabi adamu ya ɗauki hannunsa ya shafi bayan annabi adamu sai zuriyoyin annabi adamu suka fito kamar kwarkwata Allah ya tabbatar musu cewa shi ne ubangijinsu kuma sun su yadda su ne ya ɗauki alkawari a tsakanin su mai ƙarfi sai Allah ya rubuta a wata takarda yace wannan dutsen da kake magana yana da ido guda biyu yana da harshe guda biyu sai Allah ya ce wa dutse buɗe bakinka sai dutse ya buɗe bakinka sai dutsen nan ya haɗe wannan takarda da Allah ya rubuta na alkawari da aka yi tsakanin Allah da 'ya'yan annabi Adamu da Adamu sai Allah ya ce sai Allah ya ce ka sai da duk mutumin da ya cika alkawarin nan ranar tashin kiyama lallai ka kamata sai da mai ban gaskiya ne sannan kuma wanda ko ki wanda kuma yaki zai cutar da shi ranar tashin kiyama to saboda haka abinda da nake faɗa ita ne ya kawo wannan a cikin manaƙibin faruk umar bin haddab shafi 110 imamu gazali ya kawo a cikin littafin da na faɗa da zo shafi 54 zuwa 6 to a ƙarshe dai jama'a lallai muna roƙo cewar duk damu rufe masallaci na shi abdul-jabar da cibiyar musulunci nasa yana daga cikin masallacin masu girma a kano inda ake yada ilimin dare da rana ake zikirin dare da rana ake karatun Kur'ani da masu haɗin Kur'ani dare da rana wani ne ake haɗin Kur'ani ba mu san haɗin koyaushe aka fara ka ba eh, markazin da har yanzu ban san ɗalibi mahaddacin Kur'ani ɗaya ba da ya fitar shi ne wannan mutumin zai zo yana ƙarya yana cewa wai wai ana wai ana karatun qur'ani dare da wai a ce an rufe wannan wannan muna ganin rashin adalci kuma ya saba da umarnin Allah da ya zo a cikin sura na biyu aya na ɗari da goma sha hudu sannan kuma yana ganin su wannan su suka yi haɗin baki suka yi aure na mutu'a a tsakaninsu suna yaƙan abdul yanzu suna da yanci suna da dama suna yin wa'azozinsu suna sallolinsu suna karantarwarsu har ma suna zaginsa suna zaginsa suna samun kariya daga wajen gwamnati ta ɓangarensa kuma duk abin da zai dace ba an yi masa dabarbaye da hannunsa an hana shi ana masa barazana wata da ya ɗan saba wajen ka'idan wata jama'a ce da aka ce shi muna kira yana da kyau mai saurare ya fahimci duk bayanan da mutumin nan yake yi bayanai ne ka fahimci magana ta cewa wai majalisar malamai yake wakilta ta limamai ƙarya ne magana ce ta yana magana ɓangare ɗaya kawai yana da kyau mutane su gane haka to wannan yana cikin yaudara da mutanen nan suke yi idan abu ya faru wani sai ya zo da sunan wani abu yake magana amma idan ba Allah bane ya tona asirin shi ba za ka gane cewa wa yake magana a kansa ba bana mu ci gaba da jin shi mu ji ko mai girma gwamnan Kano wanda kwararre ne yana da ilimi muna da a cikin yana cikin yan kaɗan wanda suka fi zurfin ilimi a gwamnonin Najeriya kuma kwararre ne ɗan siyasa cewar yi amfani ya la'akari da wannan ayoyi da zai kaya masa a cikin alkur'ani wanda Allah yake tilasta shi adalci ya ba da wuri madaidaici tsakanin dukkan talakawansa har wanda yake gaba da su wannan yana cikin alkur'ani sura ta shida aya ta ɗari da hamsin da biyu yana cikin ƙur'ani sura ta arba'in da tara aya ta tara ƙur'ani sura ta hudu aya na hamsin da tara musamman ina kiran a sai duba zuwa ga ƙur'ani sura ta bakwai aya na ishirin da tara da kuma ƙur'ani sura ta hudu aya ta ɗari da hamsin da tara muna kiran wannan gwamna babu shakka gwamna gandoji kai ne tana cikin yan kalilin mafiya zurfin ilimi a cikin gwamnonin najeriya muna ganin ka kana karatun neman mutunci gandoji muna mutunta ka muna kandara ka muna kira gare ka ka kauda wannan wannan umarni na kotu wanda an yi shi ne bisa ne yana ganin ba daidai ba da wannan hani da aka kulle masallaci wanda ya saba umarnin alkur'ani wannan lalle wadatin adalci da aka yi shi abul jabar da aka hana shi ya don ku gane cewa ba ya ƙi janyoyin ya zura da gudu kawai ya faɗi nambobin da surorin ya kamata ya dinga jan ayoyin ne ko ba zai fassara ba ya ce to mai girma gwamna ya je ya duba ku duba ku gani har aka gama har zai gama babu inda ya ce ga inda jabari ya ba daidai ba don ku gane cewa mutanen nan makaryata ne da rani. abinda annabi ya tsora masa Allah ya tsora masa sannan kuma imamu malik ya ce ra'ayin kowa kana iya karba kana iya jefar masa in banda ra'ayin annabi babu mutumin da dari cikin ɗari za ka yi da maganarsa dama Allah ya ba shi dama ƙur'ani ya ba shi dama a ba shi dama ya koma a bude masallaci bayan Allah dubbai su ci gaba da bau wanda na rantsi da Allah fitinar zagin annabi da sahabban shi ta fi fitinar kashe mutane a doron ƙasa amma sai idan mutane sun gane addini da haka ƙalubalen da muke ce musu masu irin wannan ra'ayin ya kamata fa su yi kira a bar 'yan boko haram su ci gaba da addininsu yadda suka fahimce shi na karkashe mutane amma wannan suna jin tsoro kada ba su dama su gaba da yin addini watakila kai da ka ce a baka dama kai masa kama farmaki gobe bari mu ci gaba da jin shi mu ji kama Allah a ci gaba da zikiri sannan a ƙarshe muna ganin shi Abdul Jabbar yana daga cikin mai bada kariya wa addinin musulunci yau a duniya wanda babu kamansa a kone kunji yana ganin abu Jabbar yana cikin masu ba addinin musulunci kariya wanda babu kamansa wannan duka dalili ne da za ku fahimci maganan wata majalisa ta malamai ko ta limamai ƙarya ne ya ɗauko rigar majalisar malamai ya saka amma a zahirin shi maƙaryaci ne ɗan kogo ne to mutanen da ba kwa iya fitowa kai tsaye ku ce ku ne suwa ne sai kun yi sakaya sakaya kuma haka malamin naku yake to shine sai ka wai wai suna masa cewa wai sadauki sai ka rasa sanin to ta ina za a yi sadaukantaka a haka yanzu idan wannan da sa da komai karanta da jabar ba ta sa shi ya zamanto in zai magana ya fito straight forward ba sai ya ji ya sa wata riga ya munafunci to me kake tsammanin zaka samu na alheri bari mu ci gaba da alhayat al-nasra wanda yanzu suke ya kan annabi Muhammadu bishirin su kuma yana da tabbaci kuna da kariya daga kasashen turawa da kuma kasan yahudawa kamar yadda shi ma yanzu abdul jabbar aka fara samu arna na goya masa baya ba dama wallahi duk wanda ya zo da addini kaga cewa arna ne za su zo suna ta addinin da kake na kwarai ne to billahi lazi ka samu matsala wallahi ka samu matsala bari mu ci gaba da jiya wannan suna amfani da wannan hadisi da shi al-jabar yake kore su wanda hadisi ne wanda a shekara a zo a lokacin mulkin da umayyata wanda suka yi ta rikici wanda su ne kakanninsu da iyayensu sun suka yi ta rigima da bada da kafirin maka da annabi suka zo suka da suka da yadda abdul din ya fara shi ma bai gama karatun ba sai da ya tike sai ya soki banu umayyan nan banu umayyan nan da yake so ya soka ɗazu ya yi maganan usman ya ce sun zauna lafiya da sai da na ali amma ya manta cewa yana cikin banu umayya ummu habiba matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tana cikin banu umayyan nan sannan da za a karatu na faɗa na ce yanzu kwanan nan wani kafiri a ingila ya tafi kaya ji ya kai ƙara kotu ya ce akwai wasu ayoyi a Qur'ani sai an cire su wajen guda ashirin da wani abu shi kuma wannan matsalar sa hadisi ne ina gaba da manzon Allah to yana ganin su ne su ne sanadin da suka cusa wasu abubuwa na cin mutunci da manzon Allah a cikin to shine maganar da Muhammad ya faɗa wasu hadisi amma da ya gani a cikin wada shi bai da irin wannan kuma Abu Jabbar shine yake korewa yana dawo da darajar ma'aiki muna ganin shi Abu Jabbar shi ne kawai ya zama musu kalubale a wannan gidan rediyo hatta kai ya yi tafi gidan rediyo a kasar Misra a gidan talabijin din Amurka wannan mutumin makareci ne ga ta Abu Umar Albahis a Misra shekara sama da goma suna neman rashid hamami a zo a zauna a yi mukabala da shi yaƙi su fa larabawa ne ‘yan misra wa walidin wa mawalada amma ya zo yana ƙarya yana cewa har can ya tafi yana neman to a najeriya ma abu jabbar ya ƙi zama a yi mukabala da shi ballantana a Misira? inda ba da hausa za a yi magana ba da larabci za a yi magana makaryacin banza abin kunya mutumin da ba ya zauna ya gidan talabijin eh? alhayat ana ganin ko ina a duniya aura a najeriya abin da na iya shi ne dubban ɗaruruwan mutane yanzu suna barin addini saboda wannan a saboda wannan addisai da suke Ka ji dubban ɗaruruwan mutane wanda yau idan mutum ɗari za su fita daga musulunci a najeriya wala duk duniya kuwa sai a sani ga tawagar mutum ɗari sun fita daga addinin musulunci ƙarya ne kawai hatta binciken da aka yi daga baya wanda suke bugo waya su ce sun gane addinin musulunci ba addini wani sun yi kwambatin zuwa ga addinin kirista bincike ya nuna cewa asalin su dama kiristocin ne suke haɗa baki da shi da shi da hamami kuma larabawa ne sai su bugo sai sun gane addinin musulunci ba gaskiya ba ne sun fita sun bar addinin bincike ya tabbatar da haka amma shi bai san ina bibiyar shi da hamami ba bai sani ba kuma abin da kai baka sani ba kana kana jahili barin kunna maka surorin da shi Rashid Amami din nan ya kirkiro ta tahaddi da Qur'ani ta tahaddin da Qur'ani Allah ya yi a gurare da dama shi ya ansa tahaddin bari da Allah mutane in dan rere in sa in dan sa karatun da shi wannan Rashid Hamami din ya kirkira mutane su ji bari mu kunna sura ɗaya mu ji wannan sura ma mai sunanta إذا بحثت عن المعي مناظرة أنا مستعد نعم wannan shine Rashid Hamami dinnan wannan gani ban sani ba ko mutane za su iya ganin shi haka ana dai man basma'ak abtu كل ana iya ganin shi haka ana جاهز وانا جاهز da نعم ممكن تدينا قصتك ومركزك الديني حتى نعرف نناظر مين انا آه. انا انسان مسيحي طيب وصفتي الديني انسان عادي جدا آه. طب ازاي مسيحي وانت بتؤمن ان القرآن صح والله انا بآمن على كيفي اذا كان انت في عندك ما لي. المسيحي هو من يؤمن بالانجيل مش المسيحي هو من يؤمن بالقرآن انا قلت لك ما بآمن بالانجيل ولا ولا jama'a شيني ولا kiristan رشيد حمامي. to barin tafi kan wasu surori na Qur'ani da ya kirkira na farko bari ku ji wannan sura ga surori har wajen guda hudu ya kirkira ya ce ya ma alkur'ani ta haddi wannan ita sunanta suratul talasim kun ji talasim sunan sura kenan farkon ayan shine tilkallati turaddidun ya kalubalanci qur'ani an ce ba za a iya baiti to shi ga surorin nan ya kawo kun ji aya ta daya bari mu ji aya ta biyu kun ji aya ta biyu wa biha ta ta'abbadun kuma wallahi aka samu wani jahilin musulmin aka jami wannan sai ce sadakan lawal azu kun ji aya ta biyu bari mu ji وفي الصلاة لها wannan ita ce aya ta uku wa fi salati laha zakirun ita ce aya ta uku cikin ayoyin ƙarya da ikirkiru wannan ita ce ta gaba ma antum illa takzibun ƙarya kuke yi idan matsalar su hadisai ne ai ga ƙur'ani ya mata haddi ku ƙalubalance shi mana akan ƙur'ani hatta guraren da suka cicce alƙur'ani akwai gyara akwai kusakurai a Larafi, duk zan iya kawo maka bari mu ci gaba da din shi mu ji me yake cewa وإنكم في الآخرة لمعذبون wannan ita ce aya ta gaba kun fil akhirati lamu'azzabun bari mu je ta gaba بما كنتم جزاء بما كنتم تفترون وانا في آية تقبع تفترون قل يا أيها المرتدون إنكم لكذب القرآن لمتدون kun ga wannan su wai qul ya ayyuhal murtadduna innakum likadhibil qur'ani lamuktashifun wannan ita ma wai aya ce cikin suratul talatin ولسذاجة خرافاته رافضه ولسذاجة خرافاته رافضه kai da ji ka san ƙarya ne ba ƙur'ani ba ne bana mu ci gaba da jin shi mu ji ala innakum fil jannati lana'imuna ita ma wannan ya ce aya ce shi ma ya kalubalanci ƙur'ani ya kawo kun ji sura ta ɗaya suratul talatin surorin da ya suna da yawa wannan barin duba wata sura magani ga su to ga suratul fashiya ji wata ayan hal ka hadisul fashiya <laughs> duk wanda ke cewa wai hadisai ne matsala ƙarya kake sai dai baka san addini ba matsiya addini suna yaƙar ƙur'ani farko tukunna to ka in baka taba jin sura suna sunanta suratul fashiya ba gashi nan yawma waqafa alaihim birrabiya kaga yawma alaihim birrabiya ita ce aya ta biyu cikin suratul fashiya bari mu je mu ka gani wasa da abil ayatin nabiya ta uku fajalahum an'aman wa mashiya kaga fajalahum an'aman wa mashiya ta gaba ومن أتباعه الحاشية ومن أتباعه الحاشية يا أيها الإنسان إنك لهالك كأن يا أيها الناس إن يا أيها الإنسان إنك لهالك wannan ita ma aya ce a ciki dalantar masalik ihe wa abjaltar nura bilailin halik aya ce اقرأ بالعقل الذي وعى اقرأ بالعقل الذي وعى إتما آياتي أتي وزن القول من ادعى وزن القول من ادعى إتما آياتي ولا تصدق كل من دعا لنفسه ولا تصدق كل من دعا لنفسه وسعى إتما آياتي وسعى وإن أدرك المساء وإن أدرك المساء إتما آياتي شوي أنذر وغوى أنذر وغوى إتما آياتي واختار الهوى واختار الهوى إتما آياتي ولا تتبع كل لعين لعان ولا تتبع كل لعين لعان إتما وآية يدس السم في الآذان يدس السم في الآذان إتم آياتي بسجع كاهن فتان بسجع كاهن فتان إتم آياتي يغوي التابع بالجنان يغوي التابع بالجنان إتم آياتي وينذر الكافر بالنيران وينذر الكافر بالنيران إتما آيات إنها موعظة فمن شاء سلك وعبر إنها موعظة شاء إنها موعظة فمن شاء سلك وعبر ita ma aya ce ومن شاء ولى وأدبر إتم آياتي wa وأدبر to jama'a na buga misali ne don ƙaryar da suke ta yi wanda na tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darajar da ya samu fara saukar da alƙur'ani ne Allah ya ce wa kazalika an haina ilaika ruhan min amrina ma kunta dari mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran to kaga ba matsala ba ce ta hadisi wanda a hadisi ne wanda ba dace ba kuma a cikin aiki ake ci kuma sai an gaba su ne yake kore su to shine dazu nake buga misali a gurin karatu annabi adamu Allah ya zaunar da shi aljanna ya ce kada ya ci itaciya ya ci da ya ci Allah sai ya ce fa wasu wasa lahuma shaitanu liyubdi lahuma ma uri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamin an-nasihin fadallahuma bi gururin falamma daqa ash-shajarati ko daqa ash-shajarata In tunda mafulin bihi ne badat lahuma sau'atuhuma kaga suna ci sai ga tsareci yanzu da ba dan qur'ani bane yace annabi adamu ya yayin tsareci da yanzu suna nan suna ihu sun ci an zagi annabi adamu wa tafiqa yaksibana alaihi ma min warqil janna wanadahuma rabbuhuma alan anhaquma antilkuma ash-shajarata wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin shi yasa a can gaba Allah madaukakin sarki ya yace ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abuwakum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu inna min ina la tarawnahum na ja'alna na shayatina a lil na la minu. wannan shine abinda Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa shi wannan kirkiro mun an kira shi kai sayansu a ba shi dama musaila matar kazzabin wannan zamanin to shi ne kawai muke kira ya his excellency Allah ba su wani. Gana da ke da mani mala gari. kayo batutuwa da dama amma wasu daga ciki ya shafi gwamnan kano da kuma shi a jujjaba wanda ke a sanadiyan wasu hukunci ne da gwamnati da gwamnan jihar kano suka ɗauka wanda yake kudu ne guda biyu ba suka zo suka yi gudanar da wani tsaron yin labarai to idan zan tambaye ta shin kun da zuciyar an kai ko kuma kotu ce ta ba da wani hukunci ko za ka iya zura min takardar kotun da ta ba ai ba ta jita ta muke mun ne mun gani ba gani ba an ce kotu ta ba da oda Nita muka yi tambaya sai wane ne ya kai kara kotu za ta kai oda ne wani ne kai kara ba? Kun sami ganin shi a bisa ra'in ya ko an ba shi kotun a wurin kotun? wannan babu ruwan da mun same shi ko ba mu same shi amma mun sadu da shi amma an ba da abin da ya gaya mana a kan cewar akwai inda da aka bayar shi sa bai zira kuma bai zai wajen makafara ba amma muka ce a yi oda da kuma ta bayar ne rufe masallacin sa kuma an ba da oda oda ba ta hada tattaunawa ba ba a ce oda ta ce kada a tattauna sa ba abinda gwamna ya zo ce a tattauna a yi makabala a gida. yanzu dai ina ganin mun saka rahoton farko da bbc ta sa da shi lawan da ya je shigar da kara da dalilin da ya sa ya shigar da kara bari mu ci gaba da jiya sarkin ne martaba sarkin kano wannan abu ne wanda daidai sun sa na kawo hadisai na kawo kuma abin da ya faru gaban ma'aiki wanda aka yi irin wannan mukabala aka tattauna kuma a wani amfani kaji wai abin da ya faru wai shine muƙabala a gaban ma'aiki bai ma san me ake ce ma muqabala ba wanda asalin muƙabala fi'ili ne na qabala yuqabilu muqabalatan wa qibalan haka kaman qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan kaman khasama yukhasimu khasamatan wa khisaman shine abin da ake magana fa ka fuskance ni in fuskance ka wajen tattaunawa haka shine muqabala haka a gari Eh? ni ko da a duniya haka ne shi dai gani shi ne wato babban jami'in tsaro jiya haka ta gani a rahoto ya zo masa yiwuwa a kan cewar shi ya bari aka yi wannan mukabula wani tashin tashi na zai ku ai rahoto tun labarin da muka samu magabtan su wanda ba ɗaya daga cikin su kamar kabila ne hajji da wani kabila masu gaba da shirin wanda suke rikici da shirin ko kuma ai a shari'a ba a karɓar saidan abokin zaɓa amma in ya kawo ƙara za a karɓa kuma a kira ku ku zo ku zauna to me yasa ba a kira su sun zo sun zauna ba gwamna ya ce a zo su zauna su zo kabala sun loke sun ce ba za su iya da shi ba. ka ji makareci wani lokaci aka sa ranar da gwamna ya kira ya ce a zuwa yi muƙabala da shi aka noke aka ce ba za a iya zuwa ba don Allah ka ji ina so masu saurare su fahimci yanzu magana fa a madadin majalisar malamai da limamai ba ita yake yi ma ya riga ya ɗauki ɓangare cewa a ga ɓangaren da yake kowa ya gane mai mutumin nan yake cewa wani mu ci gaba da jin shi yasa kuma suka kai kara kuma ko abokan ba su ba ganin gwamnati yana da iko yi abu in tabbatar da kwanciyar hankali na jihar da al'ummar jihar gwamna bayan da iko ya abu da ya saba wa tsarin mulkin najeriya kaga gwamna bai da iko ya abin da ya saba wa tsarin mulki a Najeriya amma shi Abdul Jabbar yana da iko ko akwai defamation of character saba ma tsarin mulki a ƙasar nan ne shi yana da daman yi bari mu ci gaba da ni ko wasu masu yin tashin da shi yasa ya so ke yi tare to me yasa ya ce ya faɗa ya ce ya ba da cikakken tsaro kuma ba kowa ne za su zo ba duk abin da za a yi wanta ce kafira ne me yasa ba yasa ce shi kafira a gaban ma'aiki ba me yasa ka ta yi kiran ya umar ko. Eh. irin haka ya faru eh. lokacin malam ce eh. kungiyar boko hawan ke haka wanda yake an yi irin wannan mukabala haka wanda yake yanzu gashenta an samu wato bangare bangare almajiran wannan shi suke ah, kalubalantar wannan bangare wanda ke kowa ya ga yanzu jefa kasar da rashin zaman lafiya shi wani sun ga mutum ya hana ta yadda da shi ba sannan kuma ta yi karatun boko ma ba ta yadda da shi ba sannan kuma tsarin mulkin najeriya ba ta yadda da shi ba kotun najeriya ba ta yadda da shi ba na yi boko haram kake magana ai sun saba ma tsarin mulkin najeriya kuma sun fito da suna yaƙa ko suna da makari. amma ai addininsa haka suka fahimce shi haka suka fahimci addinin ba su yadda da gwamnati da kowa ma idan dai magana ce ta cewa la ikraha fi dini kowa yana da incin da ya ga dama to kai mai sa baka ce a kyalla su addinin sa haka ma tunda haka suka fahimci shi kafiri saboda yana jin tsoron kasa zabba haji shi ma shi yasa ba zai goyi bayan a basu dama su addini a haka ba wanda wallahi gara fitinar su da fitinar zagin annaba a doron ƙasa bari mu tsaya mun ga ya ce ya da kan shi ya saba ga da mulkin Najeriya ke kokarin aiwatarwa shi abin da yake so aiwatar shi ne kare darajar ma'aiki kuma ne daga wajen Allah da ya yake a girma manzon Allah wato wanke ruhu annabi ya manzon Allah kuma alkur'ani Allah ya faɗa mana cewa ma'aiki ma yanzu an hawa in ma ila wahayi yuha duk maganar da yi daga wajen Allah ne sannan kuma Allah ne ya ladabtar da shi amma sai ana samun maganganu nuna na aka dangana aka ce da manzon Allah ya ce muku ba ka samu irin wannan magana abu wadda a ce annabi ya fita da sai ya yi annabi da abin annabi ya je gidan wata na san kilo ne ta shida yadda ta ba ne ta ba shi abinci ya kwanta kan shi ta kwanta ta jama'a ina fatar kun fahimci karatun yanzu yadda za ku gane cewa ƙarya suke maƙaryata babu wani majalisar malamai da limamai a'a majalisa ce ta kogo ta je ta ɗauko wata riga ta saka saboda tun farko in ba ƙarya da yaudara ba wasu 'yan jaridin sun rudu sun ɗauka da gaske akwai wani shugaban majalisa ta wata majalisa inda ba tsoro yake ji bai fito kai tsaye ce yana magana ne a madadin majalisar kogo ba su ya rabu da wata majalisa ba wanda duk wannan maganar da yake faɗa magana ce da suka jirkita ta ba haka magana take ba amma su malaman nan da suke wannan magana ai mafi yawancinsu muna haduwa da su amina a makka wallahi mafi yawanci sun san lalura tana da suna fitsari a tsaye a can yawa zaran faɗa a nan kowa a wajen karatu ya ji kowa ya sani lalura takan sa mafi yawancin malaman da ke zuwa aikin hajji su. wallahi tana yin fitsari a tsaye a can sau da za ka zo shiga bayi bayin ya cika kuma lalura ka ba ta zagaya ba ce ta bayan gida ta fitsari ce babu inda za ka yi fitsari inda aka aji sai dai ka yi fitsari a tsaye sai dai ka yi fitsari a tsaye yawa su malaman sun sani yi sun sani sun san mun sani kuma in ta ɓaci nan gaba watakila wani yana da fitsari a tsaye sai wani yana tsula fitsari a tsaye babban shayi a kara makalla ma ɗauko muku wallahi mu ce ga malam wani na fitsari a tsaye sai mu ji dalilin da yasa ya fitsari a tsaye lalura ce ko me ya faru ya fitsari a tsaye ko kwaro ma baya hawa jikin manzon Allah ida ba saboda shi annabi hakke ne baya da ƙwaro ko korfata ko wani abu baya ta jikin kaga sun ɗauko abu sun jirkita shi da gangan akwai abin da yakan canja daga zamani zuwa zamani daga lokaci zuwa lokaci a shekarunsa a baya da shekarunmu mafi yawancin duk wanda ya karatun allo sai ka samu ya yi kazuwa amma yanzu yaran da suke tasowa yanzu kana maganin kazuwa ba su ma san ta ba a shekarun baya iyayenmu mafi yawanci mata da wuya ne wacce ba ta da kwarkwata a kanta wajen kitso amma yanzu yaran da suke tasowa saboda yanayin canji na zamani watan kana maganan ƙwarƙwata ba ta ma san me ƙwarƙwatan ba ba ta ma sani ba wanda mun faɗa mun ce idan babu maganan maciji in ji bahaushe ce me ya kawo mai rami gashi nan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa atimul hajji wal umarata lillahi ya ce fa in usirtum fa mastaysara min al hadi wala tahliqu ru'usakum hatta ya al hadi mahilla man kana minkum maridan aw min ka gani wala ta tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadu mahilla faman kana minkum maridin aw bihi adam min ra'sihi wanda ka je ka duba dillita tafan tafsiri na duniya za su ce maka aw bihi adam min ra'sihi cutar da ke kan mutum za a ce maka rashin lafiya ko kwarkwata duba min da Allah nan gurin insanul mannan gashi nan na Hausa na mal nasir kabara duba min gashi nan wannan babban tafsirin

mutum ta yi magana ne kamar ta yi kamar kadi an ce abdul yana muzanta sahabban annabi nan ga shi nan ya faɗa ya ce sai na usman da aka je aka kashe shi talakawan sahabbai ne suka ji haushi suka je suka kashe shi a zamanin sai na a usman talakawa suka ƙara talauci masu kuɗi suka ƙara kuɗi amma bari mu ji shi wannan malamin da yake magana bari mu ji an yi da ratsa shi duk faɗan magana faɗa wani za a baza a bola a bola ya fi ba wani abin arziki na a ɗauka a ɗaya mu ƙazanta ce yaudara ha'inci kisan kai da cin hanci da rashawa ƙanƙanta ɗaukaka ɗaukaka ɗan iskan gari zuwa ƙarshe da muke ta da su to amma tare da haka tare da haka a gurinsa shi ba cuta ba ne wannan maganar da ya faɗa wannan kunga littafin insanul mannan ne wanda wato shi marigayi malam nasiru kamar Allah iji kansa ya ainihin wato rubuta da hausa ya rubuta wanda gashi لهذا التفسير مقاصد وموارد وبواعث وغير ذلك من الأمور الآمة هو الهامة يكاو توغاشنا ليكاو أتم الحج والأمرة لله سيتي يكاو ونن فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك cewa kada ku aske kawukanku don warware haddi sai hadaya ta kai wurinta shi ne gurin wato tsarewa na tsarewan nan ga shafi'i da maliki to dukkan wanda ya kasance mara lafiya daga cikinku ko akwai cututuwa ko akwai cutuwa a gare shi daga kansa kaman ƙwarƙwata ko ciwon kai sai malam nasu da kabara haka ya fassara gashi kaman ƙwarƙwata ko ciwon kai idan babu ƙwarƙwata a lokacin menene hikiman Allah ya faɗe ta a ce faman kana minkum marinan aw bihi adam min ra'asi ya fassara ya ce kaman ƙwarƙwata ko waninta me hikiman me hikiman mai hikiman sau da haka wannan gashi a tafsirin gidansu mai ma sani ba mai yamman da shi isanul mannan ɗin nan bari mu ci gaba da jinsa shi wannan mutumin kamar yadda wasu da suka fito da suka cewa mm, mm, fawailu lil musallina yadda qur'ani ya ce azaban wuta ya tabbata ga masu yin sallah to kaga kun dace allazina hum asalatul sahun allazina hum rauna wa yamnaqul mauna halaka azaba ta tabbata ga masu sallah to gashi Qur'ani ya ce mai sallah zai shiga azaba amma sai suka dace wannan da suke yin sallah suna mantawa ba sa yin sallah yau su yi gobe ba za su yi ba wanda suke yin sallah don su burge mutane da ba dai su don Allah ba su ne azaba wanda ba sa taimako wanda suke bukatan taimako ba sa taimako magaji da masu dan kai ma baka kawo fa kallaftu fi kalbi ba eh, azaba amma sai zo ya faɗi magana ya ce ga hadisin da muhimmi wannan hadisin na gaya maka yana zuwa gidan umu haram amma sai aka datse inda ya ta da yake da wanda ya rubuta hadisi da wanda ya rubuta don ce karya ne ya faɗi inda ƙarya sai aka datse aka datse sai aka ce maganar da yake faɗan abin da suka faɗan sai aka datse kun ga yanzu da ɗan jarida ya zo yana mai tambaya kun fahimci ya tashi daga shugaban majalisar malamai ya koma ɗan kogo yanzu mutane ku gane ƙaryen mutanen nan da yaudara su inda kun gane ba majalisar malamai da lima a a yanzu dan kogo ne yanzu bari mu ji ƙarar da kace shi ne shi nuna na sahabi yanzu zai maganin ku ne wanda ya rawaito wani hadisi ya nuna na shi akwai na sahabi ma'asumi ne annabi ne kawai wanda Allah ya kare shi dukkan sahabbai a cikin sahabbai akwai masu imani to yana ganin shi wannan mutumin bai ma san abin da yake ba da ka fahimci aƙidar da abdul yake kai sahabbai a gurinsa sai da na alima a asumi ne don ita ce aƙidar shi'a sannan ya faɗa akwai muryarsa cewa na na faɗi ta fi annabawan Allah daraja in baka sani ba miskini sai da abubakar su sai da ali akwai kuma munafikai a cikin su a cikin a cikin a cikin sahabbai akwai wanda annabi ce zan je tabke na an sun zo a cikin sahabbai na za a kore su sun canza abin da na kawo ta tabbata ne cewa maganan kogo ne duk shibohin abdul in dai kana sauraren shi to ka san wannan mutumin su ne yake faɗa sau da aka makaretan banza mahaifar to saboda aka ya eh? a cikin akwai ya faɗa ya ce zan je tafsir alkautara in an taho sayar da ana kore su sahabai sahabbai mala'iku suna kore su sai su ce me yasa wannan sahabai na ne sai annabi ya ce musu a'a sai makin su ce musu ai sahabbanka ne amma sun canza bayanka sai a ce a kore su a kore su to saboda haka saboda ka akwai akwai bargudu kun ga maganar innahum baddalu wa gayyaru ba'da ka rasulullahi ai ga tabdilin nan a fili yake annabi ya bar musulunci ya koma zuwa ga Allah wasu sun yi ridda kuma dama kafin riddar ta faru qur'ani ya ishara yace ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin Allah ya kawo sayin na abakar ya dafa masa da ‘yan wato da sai na Ali ya dafa masa aka yaƙi ‘yan riddan nan, wanda wa'in da suka yi riddan su ne baddalu wa gayyaro ba a daka ya Rasulallah. Abu ne wanda yake a fili, ƙaba'il da dama su musaila matal kaza su saja a tagalabiya su waye su ne baddalu wa gayyaro. To, ku kuma a ƙidar da ku kuke kai, a'a, su abubakar ɗin kuke tuhuma cewa su suka yi riddan. da wannan ita ce aƙidar shi'a wanda mai gidanku yake kai ya ce saba'in da biyar na gaskiya na gurinta bari mu ci gaba da ne shi sa ma imamu malik lokacin da harin rashid ya ziyarce shi ya ce zai karanta masa mawaɗa ya ce ba zan so ba ilimin zuwa gare shi ake ka kori talakawa a makarantar ka ne zan zo ya ce ba zai ba da ya karanta masa shi ne ya zo yake cewa kowane mutum kowane ne shi za a iya karɓar ra'ayinsa ko magana ta taka kuma za a iya jefar da ita in da mai wannan masallaci annabi muhammadu saboda ka kowane ne ba kana iya da kana iya ajiye masa kayansa abin da ya dace da qur'ani da kuma ya kare mutuncin manzon Allah abin da muke nema wajibi ne a kare mutuncin manzon Allah wato kuma faɗin da yake kuma na wai kalimatu haqqin yuradu bihal batil wai wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la takiru lahu bidaka kowa za ka ga duk wani makaryaci maha'inci ya zo ya jingina da annabi kuma kana ɗaga shi sai ka ga annabi ya yi nan shi ya yi nan eh a muku cewa a cikin alhaya da tabi a ƙasar misra wanda suka samu taimakon kasashen waje ana yaɗa farfakan da ana ɗibo wannan hadisai wanda suke rubabbu wanda gwamnati uh, masu fasadi na wani umayyata suka shi su don cikin sahih buhari da musulun ana kun gani kun ga ta tabbata aƙidar ta fito ta tabbata sau da haka shi yasa wani lokaci mutum yana kan munafunci yadda Allah ya ce wa annabi walau na sha'ula a raina ƙahu wallahi inda mun ga dama da sai mu nuna maka mu ce da wane da wane ne amma fa la araftahum bi simahum wallahi sai ka gane su da alamar su wala ta'rifannahum fi lahanil qawl ta hanyar zantuttukan da suke zaka gane inda kowa ya dumfara bari mu ya ya kusa zuwa suna bata mutunci suna bata mutuncin manzon Allah har yanzu ruwa dubban mutane su suna barin addini wasu su daina yin sallah saboda kaga wannan maganar ƙarya ce wala adadin wanda su kafin a ce maka musulmi ɗaya ya yi ya bar addinin musulunci sai ka samu arna dubu sun shiga musulunci sannan za ka samu wanda suke shiga musulunci za ka samu mafi basirarsu ne jaraman cikinsu sadaukan cikinsu amma duk wanda zaka ga yari ya bar addinin musulunci mafi lalacewa cikin mu ne shi yake fita daga addinin musulunci mafi lalacewa nan ba za ka yi ridda ka bar addinin musulunci ba sai ka lalace zako dama daga ƙarshe ba wani amfani da za ka yi ma addini sai mutum ya haura kawai ce to ya yi tar shi ne fa abin da ke faruwa ba amma sun zo suna ƙarya kuma dan Allah su nuna mana talla kwaya ɗaya da lokaci ɗaya aka samu mutum ɗari musulmai ne an tabbatar musulmai ne kuma suka ridda suka bar addinin musulunci suka tafi addinin kirista makaryatan banza makaryatan wofi kawai yin muhammadu ba mai daraja ba a dokan gwamnatin najeriya ta ba ku dama da ku kalubalance duk wasu hukunci da aka ɗauka a kotu ba ganin ya kamata kuɗin nan ku je ku kalubalance wannan hukunci da aka aiwatar na hana shi an kalubalanta hmm. sai aka zo gwamna ya ce ya dawo a zo a zauna sau da kashe abu zaɓa yake wanda suka shigar da ƙara su zai yake da za a zauna abin da sa aka janye ke nan to kwa kenan to kwa kenan to kuma wani za a zauna ya gama shiri har ya ce kaga an shigar da ƙara amma in kuka saurari bayanan abu jabbar a wasu bayanansa ya nuna kamar wanda suka je suka shigar da ƙaran bai san su ba bai da alaƙa da su ba wannan ƙaran ta yanzu ba a'a akwai lokacin da aka shigar da ƙara ya zo yana cewa su janyi ‘yan uwa ne masoya. Makarantar aika littattafansa gidan sarkin Kano. Bayan cewa wannan bidiyon da mutane suka ga yana yawo, bidiyo ne fa na wanda suka yi shi lokacin da yake fakin ɗin littattafan shi ba. Ai, shi property ne na gwamnati kamar yadda aka faɗa. In za a yi muƙabala, ai gwamnati ce za ta zo da mota. ta ɗauke shi da littattafan shi ta kai shi ba ɗalibansa ba ne kawai za su ga dama su yayi littattafai su tafuwa su tafi gidan sarki su je su kai in ku dabbobi ne ba ku san abin da kuke ba mutanen da suke bibiyar ku wasu daga cikinsu ba dabbobi ba ne sun san abin da suke yi kuma suna da hankali saboda haka mutane su yi haƙuri mun riƙe su wa mutane da odar da ce a rufe masallaci daban shin da kuma odar da ce kuma yanzu kada a yi mukabala mu dai odar ƙwaya ɗaya ce muka sani kuma mu har da wani wane ne ya kai ƙara a ba da wannan oda kuma wani alƙali ne wani haka kotu lambar nawa ne kotun tarayya da ke kano ne ko kotun jihar kano na tarayya ko kotun shari'a musulunci ne ba mu san ya kai ƙaran ba su ko wanda ake muke ganin ake fuskunan sunan su wanda muka gansu sun je gidan sarkin kano muka su duka kamar dafta ne shi abdul to ba su gaba da shi akwai wanda ma ana zargin ma kuna neman rasa to saboda haka ita da mutumin da yake gaba da kai abokin gaban kai yana ganin kamar annabawa ya tsare musu fuskan jama'a suna da za ku masa jama'ar su saboda yana faɗi su saboda yana faɗo abin da fada zai kawo hujja a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah to su ko ba sa yin haka sai ku faɗa ra'ayi su ce ra'ayi na ne sai dai ku har yanzu abin da ra'ayi na ita da ana ajiye da ra'ayi Allah ya ce ga annabi ya ce ko abin da annabi ya faɗa annabi ma ya ce duk wanda ya da ƙarya wanda wai aka ce ɗaya ne daga gangan to ya nemi wajen zaman sa a wuta ta abin da ya san ana masa ƙarya kuma an samu wannan ƙarya ne a cikin littafai na ce maka da kyar za ka samu wannan a cikin wadda malik ya shi ya taki ya baya son duk abin da zai ci mutuncin ma'aiki. to da ƙarshe eh. ah, littafin mawaɗa maliku littafi ne da ya gini ne akan mafi yawanci masail na ibada ba za ka taɓa samun hadisin da yake da alaƙa da rukunin imani guda shida ba a mawaɗa shikenan sai a ce to ba za a karɓa ba don maliku bai ruwaito ba eh ko kotun da bai yi maganin usul na imani guda shida ba sai shikenan sai a ce babu su magana ce kawai suke ba ta ilimi kuna jin wannan sa'arsa da ake yi a eh, duniyar musulunci ya suke ganin jama'a za su ɗauki musulmai da ma musulunci ai wato sai a biyu ne mai faɗi wanda ya ƙunshi duka rayuwa na duniya da lahira a rayuwa na siyasa da rayuwa na addini da rayuwa na abin da ba a gani a zai faruwa a gidan lahira da abin da ke faruwa nan duk rayuwar ɗan adam ya kusa to saboda ka kuma irin wannan ya faru a gaban manzon Allah sahabbai sun irin wannan mukabala annabi ya ba da dama kuma sahabbai sahabbai kamar su sun ya kawo misali tsakanin biyu, abubakar da sayyidi na umaru sun yi wannan makabara an samu makabara tsakanin sayyidi ali da sayyidi na kaji wa matsalar da ta faru sai na abubakar ya ce kaza za a yi umar ya ce kaza za a yi suka ɗaga murya gaban annabi wanda shine dalilin saukar da la tarfa'u ta fawqa sautin nabi wai shine muqabala baka ma san me ake cewa muqabala ba saboda haka Allah ya kai mu wa yake yin tsoron muqabala <laughs> a a buga mana dan iyayenka umaru ya samu ne kuma sai kayan sai dai ali da sai dai usmanu ko dukkan gurin makabalolin sai dai ali sai ya kafa hujja da alqur'ani kuma sahabbai sun mutunta shi har har ma sai na umar yana cewa a'udhu billahi da lokacin lokacin min abu hasan Allah Allah roƙonka kada wani problem kada wani damuwa ya zo mini a lokacin da baban hasan Ali baya nan wato yana nema ma da sun yarda shi rasuwa saboda an yi karo da shi guri uku ya cece shi kuma yahudawa ma sun zo daga syria sun kawo murɗaɗɗen tambayoyi wajen saba'in da yan kai suka zo a sai na umar guda uku kai ko guda hudu ne an fara sai da ali ya aiko yace ku dakata ya zo ya amsa musu tambayoyi wanda su ne dalil wannan muƙabala su ne dalilin suka musulunta nan ma sai na umar ya ce a'udhu billahi min mu'adalatin laysa na abu hasan Allah ka kare ni kada wani matsala ya sake samu na abin ban hakan baya da kuma maka wannan addini ne ce a yi mukabala saboda a da gaskiya eh. to jama'a kun ji daga ƙarshe wanda kowa ya fahimci wannan mutumin makaryaci ne maha'inci mayaudari dan kogo ne ya je ya saka wata riga ya magana da ita da sunan wani abu ba da sunan kogo ba saboda haka yanzu zan rufe da wannan sakon da na fara da shi a lallai maganar zama akwai shi yana nan cewa da izinin Allah za a yi zama bari mu ji wannan sai ya zama to shine sabon dama tsara ce wanda gwamnatin jihar Kano ta riga ta tigar wanda kotu ta ba da hoda take ta dakatar da Malam Abdul da daga yin wa'azi kuma ta ba da hoda a masallaci masallacin da yake amfani da shi a cikin shi za ka ne amfani da da ne ma na shigar mutum ina neman a shigar da ni cikin shari'ar sannan kuma a da dakatar da mukabara har sai an saurari neman da yake gaban kotu wannan shi abin da ya faru to kuma saboda zamantakewa ta jama'a da muka ga kiraye kiraye na al'umma ya yi yawa akan masu su amuri muƙabala sun yawa to yau yau ka koma gaban kotu saboda ni a matsayin abin da ya samu da biyu gaban kotu shi ne muna ganin duk wanda ya ba ci ga aiki ko sabai abin da ya kama kawai ba wai a yi mukabala ba a kai shi gaban kotu ko su da tashi to amma saboda ma'amala ta jama'a da komai shi ne muka bayyana a gaban kotu yau na zai yi wannan nema na gaban ta ce saboda la'akari da bukatun jama'a ta kamar waɗannan bukatu ne haka ta la'akari da su. Eh, Kasan wace shi wannan abu da ya faru mutane su ba kuma da sun fahimci ne aka yi bane kai da gaban kotu. Ka gane a kotu sai ta da oda ta tafi ga abin da za a yi ga abin da za a yi. Ah, an rufe masallaci an hana shi wa'azi an yi kaza an yi kaza an yi kaza. ko muna ganin kamata ya yi a gabatar da shi a gaban kotu. a wasu hukunta shi in dai akwai zargi a kan ta mutum ya yi batanci wannan shi ne na bayani saboda haka da muka je gaban kotu wannan abin abin da muka je nema gaban kotu ne mu shiga da shari'a saboda haka da muka ga al'umma da wayoyi da ake yi da maganganu da ake a kafafen yada labarai da na yanar gizo na cewa mukabala mukabala mukabala to kun da wato shi ke tun da ana ganin kamar mun zama a ah, kadangarin bakin tulu mun tsarar da makabala ko mun hana makabala to da gani normal da yake gaban kotu saboda a bawa gwamnati dama da kuma duk wanda yake gani ma zai je ya haɗa makabala ya haɗa makabalar sa. yanzu masu taimakomar mukabala tun da kai ka gane bukatarka daga gaban kotu. inda na ganye na ganye ne ma da ke gaban kotu yanzu wanda suka ga sauye da jagorancin haɗa mukabala sai suka gaba da haɗa jagorancin mukabala a bisa kyakkyawan yanayin da ya kamata. da kotu yanzu da wani bayani da ta haka cewar ta ba da dama za a iya mukabala da cewa da sauran wannan tsare da ke gabanta. Dama kotu da ke magana a kan mukabala ba. Dama ko abin da ke gaban kotu dama akwai oda ce ta ta wanda aka nema ta abin da ake masa expert ne wato oda ta yankin gadi. Saboda ka shi kuma lauyan ke za an daga shari'a zuwa bakwai ga wata domin a saurari abin da ake masa motion oriented wato nima na jaddada waccan oda ta dakatar da yin wa'azin da rufe masallaci. idan na fahimci ka ba duka masu mukabala yanzu su suna iya ci gaba da mukabala suna iya zuwa su haɗa mukabala su kwarai kwa amma mu da mu da to a mutane sun ji insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe akwai hadisi da na wani dan uwa ya turo haddadana musu haddasana musaddadun haddasana abdul wahid wanda al-imam abu dawuda ya kawo a wannan hadisi a babul bauli ka'iman babul da ke maganan fitsari a tsaye a nan ne ya ainihin wato kawo wannan babul bauli ka'iman babul da ke magana a kan fitsari a wanda ya kamata saboda yanayi na lokaci ina so in dubo hadisan ta yadda ya ce wai ko abduljabar ko ya yi magana akan abin da ya shafi hadisin ne to ban san ban san abin da yake magana ba a kansa da ma'anan wannan hadisi insha Allah ya bari sai gobe zuwa gobe insha Allah sai mun ba da amsa akan shi wannan ainihin wato hadisin da ya kawo akan wannan matsala ɗin hadisi na ashirin da biyu shine wannan haddasana musaddadun haddasana abdulwahid bin ziyad haddasana al'amashu an ziyad bin wa'am haddasana abdurrahman bin hasana قال إن طلبت أنا وأمر بن الأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تألم مالك يا صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منه فنهاهم فأدب في قبره قال أبو داود حزوا كرشي wannan هديسي إن أكا كلايشي ذاك الإمام أبو al يا Abu أباب الاستبراء من الباب الاستبراء من البول to sha Allah wannan tunda dan uwa ya turo yana so a yi bayani akan shi da izinin Allah za mu yi bayani zuwa gobe akan hadisin tunda za mu dawo karatu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh